Bismillahir Rahmanir Rahim. A zatona, kashi na talatin da ɗaya. Ganin yadda na ɗaiɗai ya sa ta yi dariya, ta ce ki koma kan gada mana ki kwanta, kwanci a ƙasa ai ba daɗi, ga sanyin tiles. Ke ku yanzu sanyi zai iya cutar da ke a halin da kike ciki. Ban fahimci komai da take nufi ba, na tashi na koma kan gadon na kwanta dai. Washe gari a gidan Janan na yi ne. Ita tun da na isa zancen ta ɗaya, na harbu. da yadda na so in fahimtar da ita akan ba haka bane ta kiyarda. Tana dariya ta ce, Wai kin hakikanci akan abin da biki gwada kin tabbatar da gaske bane akwai shi ko babu. Ni na ga abin da na gani, ke dai da idanuwan ki suka rufe kika kasa ganin komai sai ki je ki ta Na kaɗa mata idanu sama. Na ɗauki ƙanƙarar da ta dalilin ta ne magana cikin ta taso, na kai baki na ina hararta. Ku dai ci gaba da laƙaba min abin da bani da shi ai, ku za ku yi disappointing kanku da kanku. Ta ce to shikenan za mu gani. sai da na yi sallar la'asar sannan na mata sallama muka wuce Abuja. Saboda tsaba gajiya washe gari ko asibiti kasa zuwa nai. Yini na shar akan gado. Ga yunwa da take ta karmin min ciki amma na kasa samun kuzarin fita. Sai ya da Maltina da in ta dora wa ciki na wanda na jera su a cikin fridge. Har sai da na ji kamshin su yana neman sanya na amai sannan na kyale su. Sai can da yamma sannan na iya tashi. Wani abin mamaki kuma babu gajiya na ciwo sai lokacin na yi wanka. Na ɗauki wata doguwar riga is Saudiya ruwan madara na saka a jikina. Na san lokacin yaya yana kusa da dawowa daga wajen aiki. Ranar Rahima ce take yin girki. Falon yaya na wuce, waya ta na hannuna. Sai da yamman na san na ga tarin kiran da na rasa da sakonni. Tun da na dawo waya take cikin jakata, ban kuma ɗaga ta ba sai yanzu. Yaya Bilal na so na fara kira ganin kiransa har sau uku, da sakon shi da yake tambayar lafiya ban ɗauki wayar shi ba. Sai dai ina zama sai gashi ya faɗo falon. Da alama yau ya taso da wuri daga wajen aiki. Na mashi sannu da zuwa, daidai lokacin da Amira da Rahima su ma suka shigo kusan a lokaci guda. Ya amsa yana ƙoƙarin cire necktie ɗin shi. Lafiya ne ta kiran waya ki baki ɗauka ba? Na ce gajiya hanya ce ta hana ni ko motsi wallahi yau, sai yanzu nan na gani. Ya ce oke, ya shiga ɗaki. Rahima ta bi bayan shi, Amira kuma ta samu waje ta zauna. Babu wanda ya magana a cikinmu. Ni Janan ma na kira da na ga miss call ɗinta. Muka sha hira da ita har sai da yayin ya fito zai tafi masallaci. Sannan muka yi sallama. Nema ɗakina na na wuce da niyyar in sallah na barsa a Sai da na ji sa a babban falo sannan ma na fito. Yaya na zaune akan kujera, su kuma sun sanya shi a tsakiya. Sai na ja kujerar da ke sa na zauna. Rahima tana buɗe kwanon abinci, wani kamshin kifi da ya bugo min hanci. Ba shiri na ja da baya ina ya mutsa fuska. Wani irin yawo na ji ‘ya'yan hanjina suna yi a cikin cikina. Kwana biyu na kula yanzu tana kokarin zuba wa yaya abinci da kanta kamar farkon dawowar mu. Ko kuwa dan ta ga da gani har Amira ba ma bani shi ko ruwa ya zuba da kanshi? Ita dai ta sani. Sai da na bari duk sun zuba nasu. Ina kallo Amira ta yi wance kali da nata plate ɗin, ta tsoma cokali a cikin abincin yaya. Na jinjina kaina kawai tare da jan plate ina na fara zuba wa kaina. Makaroni ne jalab da ya sha kifi da nama. Sai lemon exotic na abarba da kwakwa da ruwan gora. da yadda da yi ƙoƙarin ganin cewa na hana warin kifin nan damuna, kasawa ne. Da haka abincin ma kaɗan na zuba kawai. Idan ban da yunwa da nake ji ma babu abin da zai sa ni cin wannan abincin. Haka nan dai na cije na kai cokalin farko bakina. Tun ma kafin in saka shi a cikin bakin nawa, wani irin amai ya tuƙo ni kamar me. Da sauri na ja kujera ta bayan ta cikin sauri na faɗa ban ɗakin da ke cikin falon. Yana shiga na fara amaye da duk wani abin da ke cikin ciki na. Yaya da ya biyo bayana da sauri ya faɗo ban ɗakin shi ma. Shi ya taimaka mana ta tace saboda yadda nake jin gabaki ɗaya gaban jikina sun gaza motsi, ga wani irin jiri da ciwon kai da nake fama. Ya taimaka min na wanke bakina. Ya gyara wajen da na bata, sannan ya tallafo ni muka koma falon. Matan nashi na zaune, suka biyo mu da kallo har ya kwantar da ni akan kujera. Ya juya ya kalle sai rashi Rahima miƙo min ruwa. Bata ce komai ba ta ɗauko gorar ruwa ɗaya ta tashi ta kawo mishi. Ya tallafo ni na ɗan tashi zaune. Ya kafa min gora a baki. Dan kaɗan na sha na koma na kwanta. Ya rufe ruwan ya ajiye, ya dafa kaina da tunda muka fito nake dafa da shi. Murya cike da damuwa ya ce, "Me ke ki ne? Dama baki da lafiya ne?" Na girgiza kai a hankali. A'a, kawai ciwon kai ne da nake jin sa kaɗan, da alama na gaji ne da yawa. Ya ce, "To yanzu me zaki ci? Zaki iya cin abincin na ko na miki wani?" Gaba ɗaya na rasa kuzarin yin magana, kai kawai na iya girgiza mishi. Ya ce, "To me kike son ci?" Dan ma na sake girgiza masa kai. Ya ɗan yi frowning. kin san ba zan taɓa barin ki ki kwana da yunwa ba ko bebi ki faɗa min abin da kike son ci idan na dafawa ne sai na dafa miki ne shiru ina tunanin abin da zan ce mishi amma kuma ji nake kamar duk duniya babu abin da zai iya shiga cikin nan nawa yanzu ya fara jero min sunayen abinci kala-kala har da su Chinese da Italian daga ƙarshe dai na ce mishi salad ya shafa kaina har yanzu damuwar fuskar shi bata bar shi ba ya ce bari yanzu a siyo miki sannu kin ji na gyaɗa mishi kai shi kuma ya tashi ya ɗauki wayar shi Ba san me ya ce ba, na dai ji yana magana ƙasa-ƙasa. Yana gama ya da kusa da ni ya zauna. Ba a fi minti talatin ba aka zo da salatin a cikin takeaway. Na tashi zaune shi kuma ya zauna a kusa da ni. Da kanshi ya dinga bani kuma na samu na ci da yawa. Ina gama ci na tashi na ce mashi zan wuce ɗaki in kwanta. Nan na musu sallama yana biye da ni har zuwa ɗaki na Da kanshi ya taya ni sa kayan bacci. Sai da ya gana kwanta sannan ya kashe min wutar ɗakin. Babu jama'a bacci ya ɗauke ni. washe gari na koma bakin aikina. Kwana na biyu da dawowa, a hankali na fara lura da canje-canjen da jikina ya yi. Misali yadda fata jikina ta yi wani irin smooth, da taushin da ƙarya ne mutum ya ce na mayuka ne. Ga wata kasala da nake yawan ji, yawan bacci da jin yunwa duk da dai bana wani zaɓar abinci, da dai sauran canjin da na kasa kawar da kai daga gare su. Na fara tunanin maganganun su da Janan, da irin assumption ɗinsu, amma na kasa yarda da hakan. Na fito daga ban ɗaki jikina ɗaure da towel, da kuma ɗan ƙarami a hannuna ina kafar da lemar jikina. Na tsaya a kusa da dogon miran da ke jikin ɗakin. Ina galin ilahirin jikina tun daga tafin ƙafata har kaina. A hankali na kai hannu na shafo shafaffen ɗamamman cikina, da ya kamar ba yanzu na gama ɗura masa abinci ba. Sannan hanci na, hancina, kumatuna da kuma ƙasan haɓata sun fara fitar da wasu ƙananan fararen abubuwa, su kuma ba ƙuraje ba irin blackheads ɗin nan. Lokaci zuwa lokaci nakan yi su, amma sai lokacin da nake cikin stress, damuwa ko kuma lokacin sanyi. Sai da yanzu ba sanyin ba ne, ba na cikin wata damuwa ko stress. Saboda haka fito wasu a fuskata a halin yanzu abin mamaki ne. Cikin wayannan tunanukan na kammala shiryawa. Na fito da uniform ɗina da suke a wanke a goge na saka. Ina cikin gyara zaman hijabin jikina. Ya ya turo ƙofar ɗakin ya shigo, hannunsa riƙe da briefcase ɗinsa. Ya ce, Kin gama shiryawa? Na ce, Eh, na yi zaton har ka tafi ne. ya ce a'a yau direba ba zai shigo da wuri ba mu je na sauke ki ko ba mu so na ɗauki jakata na rataya muka jera ni da shi muka fito ya tsaya na rufe na sannan muka wuce ina ganin amira tana liken mu ta dakin ta lokacin da muka wuce rahima kuma tana falo a zaune kamar wadda take jiran yayan da yake yau amira ta fita daga girki ni kuma na amsa na san ba lalle ne sun haɗu ba tana ganin fitowar mu ta tashi tsaye a tsaitsaye ta amsa gaisuwar da na mata ta kalle shi Ka san bikin Halimu next week ne ko? Ya kalle ta cikin nuna alamar rashin damuwa, ya ce sai aka yi yaya kuma. Ta ce dama ina so in je in amso ɗinkin da na kai mana. Daga can kuma zan shiga kasuwa in siyo wasu kayayyaki. Ya gyaɗa mata kai. A lokaci ɗaya kuma yana ɗaga ƙafa ya fara tafiya. Sai kin dawo to. Ganin haka ni ma ya sa na bi bayan shi. Da sauri ta biyo mu. Ba ni da ko ƙwandala fa, kuma kuɗin ɗinkin da yawa. Ya ɗan dakata, kamar ba zai ce komai ba kafin ya ci gaba da tafiya. Babu kashi a hannuna, zan turo miki idan na karasa ofis. Babu godiya kamar wadda ta bashi ajiya. Ta juya ta koma ciki, mu kuma muka fita. Har ya kai na asibiti yanayin shi ba irin wanda ya shigo da shi bane yau da safe. Da sai na ji na damu, a haka dai ya ajiye ni ya wuce. Bayan na tashi daga asibitin na tsaye a wani babban famasi a nan cikin asibitin. Na yi zariya a wajen ya fi sau ashirin, daga ƙarshe dai na tattaro duk wani ƙwarin gwiwata na shiga ciki. Na sayi abin da zan siya sannan na wuce gida. Ina zuwa ko huta ban yi ba, na dora musu abincin rana. Ni ko ci ma ban yi ba. Ƙanƙarar da na siya a ƙofar asibiti, ita na yi ni ina sha abina. Sai da na gama duk abubuwan da zan yi, sannan na faɗa ban ɗaki na rufo kofar. Gaba ɗaya jiki na rawa yake yi lokacin da na buɗe leda PT strip ɗin da na siya a famasi. Na saka ta cikin kwalbar da na ɗauki samfur ɗin fitsari Na Na tsaya cikin rawar jiki ina kallon tsinken kamar ina jiran ya yi magana. Ina tsaye na kula da canjin da abin ya yi. Na ɗauko shi tare da dubawa. Ban san lokacin da na koma jikin bangon da nake tsaye ba na jingina. Na kasa yadda da abin da idanuwa na suka gani. Da gaske? Ya Allah, ko dai mafarki nake yi. Ban san iyaka lokacin da na ɗauka a nan ba. Har sai da na ji ƙarar turo kofa an shigo. Ina jin yayi yana kwala min kira. Amma na kasa motsa balantana an amsa mishi. Da gashe dai turo ƙofar ban dakin ya leko Gani na a haka ya rikice. Da sauri ya saki kofar ya faɗo ban dakin ya tallafo ni cike da matsananciyar damuwa. Baby, lafiya? Me ke faruwa ne? Ya jero min wayannan tambayoyin. Amma har yanzu na kasa motsawa. A hankali na ɗaga hannuna da yake rike da tsinken awon na miƙa mishi. Ya amsa. sa ɗauke da alamun tambaya da mamaki. Menene wannan kuma? Positive. Shi ne kaɗai abin da yake fita daga bakina ina ta nanatawa kamar karatu. Ina ga a hankali ya fara fahimtar abin. Saboda daga baya na ga ya kamo ni yana jijjiga ni cikin zaƙuwa. Me kike son faɗa min ne, baby? ayu muryar shi ta katse ya kasa cewa komai ya yi gyaran murya tare da sake cewa ciki na baby a hankali na daga mishi kai alamin e eh. rasa bakin magana ya sai kallo na da ya tsaya yana yi ban jima a haka kafin daga baya ya daga ni cak sai gani ina shawagi a sama yana juyi da ni ban san lokacin da muka fito daga ban ɗakin ba sai da na ji na tsakiyar gadona ya janyo ni cikin jikin shi ya kankame Jikin shi yana masifar rawa kamar ana kaɗa mishi mazari. Baby da gaske? Da gaske kina ɗauke da ciki na? Ya Allah, me zan ce maka ne kam? Ne shiru ina sauraron sa yana sambatun godiya ga Allah ina ta murmushi. Ya dago yana jero min tambayoyi. Me kike so? Me zaki ce? Kina murmurin cin wani abu? Ki faɗa min duk abin da kike so bebi kin ji? Na girgiza masa kai, bacci nake ji. Da sauri ya hau gyara min wajen kwanciya. Ya kwantar da ni akan gadon tare da sanya bargo ya rufe ni. Ki baccin ki kin ji? Sani bebi na. Ina ya da kai kan fulo bacci ya dauke ni. Washe gari waya Janan ce ta tashe ni daga bacci. Daga nan na san babu wanda bai ji labarin samuwar ciki na ba. Da alama matan nashi kuma ba su sani ba. Idan ma sun sani to ban ga alama ba. A ranar Rahima ta tafi wajen bikin Halimu. Sai ta yi kusan sati biyu lokacin an gama biki sannan za ta dawo. Gida ya rage daga ni sai Amira da Yaya. Yadda yake lallashi na yana ririta ni yana nan nan da ni kamar wata karamar yarinya. Amira da kanta ta canfa wani abu a ƙasa. Da kanta ranar da ta tambaye shi lafiya ta lau kuwa? Shi kuma ya ce mata ciki ne da ni. Tunda muke da matar sai ranar na taɓa ganin ɓacin ranta. Ranar ko ɗan murmushin yaƙen nan da ta saba yi, kasa yi ta yi. Dikar ta iya ƙaƙaro sautin Allah ya raba lafiya, ta tashi daga wajen da sauri. Wata tafiya ta kama yayi zuwa Niyame, akan wani bincike da aka tura shi wajen aikinsa. Da ya iya tafiya ya bar ni, a ce yaushe sai dai mu tafi tare. Ni kuma na ce mishi a'a, Da ƙyar dai na samu ya tafi, dan da ya ce sai dai wani daga wajen aikin nasa ya je a madadinsa. Na dai samu ya tafi ɗin da ƙyar. Yana barin gidan ita ma Amira ta janyo akwatinta ta bar gidan. Da gani dama jira take yi tafin, gida ya rage sai ni kaɗai. Satin yayi ɗaya da tafiya sai gashi ya dawo. Babu sanarwa kawai sai ganin sa ne a cikin gidan. Lokacin ina kwance ma a falon shi. Kallo nake yi da plate cike da dambun nama a gabana ina ci. ban ma san lokacin da bacci ya ɗauke ni ba ji ne kawai ana shafa gefen fuskata a hankali na buɗe idanuna da suka yi nauyi na sauke shi akan shi a natse mamaki ya kama ni a yadda muka rabu da shi a jiya ta waya sai gobe da safe sannan zai dawo cikin mamaki na fara kokarin tashi zaune ya yi sauri ya mai da ni na koma na kwanta am um, koma baccin ki abinki i will join you in a bit sai lokacin na kula da suits din da ke jikinsa da kuma akwatin kayan shi da yake ajiyewa a gefe Da alama ko ɗaki bai ƙarasa ba. Ya tashi ya cicciɓa akwatin shi ya shige ɗaki. Bayan tafiyar shi kuma sai na kasa komawa baccin, na tashi zaune da ƙyar ina hamma da miƙa. Idanuna suka sauka akan agogo. Ƙarfe ɗaya na ranar Laraba. Kamata ya a ce Amira ce da girki ranar, tunda ranar da ya tafi girki ya fita a hannuna. Na tashi na zauna akan kujera tare da ɗauko fulo na rungume, na ci gaba da cin dambun namun ina kallo. Zuwa can sai gashi ya fito sanye da kayan hutu. Jari riga t-shirt ce mai buttons da bai yi din ɗin maɓallan duka ba. Ya bar guda biyu na sama. Hakan yasa ake iya hango farakar ɗin singiletin da ya sanya daga ciki. Sai ya sa kago pants baƙi. Na kuwa daga baki ina bin shi da kallo cike da burgewa. Zama ya a gefe yana ɗan murmushi yana faɗin dai a ce na tashe ki. Na girgiza masa kai a hankali. Idanuna mun da talabijin inda suke nuna fim ɗin gentleman. Ko kaɗan, dama can ba wani bacci nake yi ba. Ya hanya yaya. Ya ce alhamdulillah mun iso lafiya lau, shine kawai. Na ɗan turo baki gaba. Kuma shi ne baka faɗa min za ka zo ba? Ya janyo ni cikin jikinsa yana ‘yar dariya. Kada fa ce za ki fara min rigima yanzu. Ganin mun gama muhimman abubuwan da suka kai mu shi yasa na baro sauran a baya na taho. Na kasa jira har sai gobe kafin in ganki. Ya bebi na, baya takura ki dai ko? Na girgiza masa kai. Ya ce yau ki leƙa asibitin ba ne? Na kamar morning kike yi wannan satin ko? Na hama tare da ƙara koma cikin jikinsa na langabe. Shi ko ya ƙara riƙe ni. Na ce sista Hanifa da ta ga ina talayi saboda bacci, ne ta ce in taho gida kawai za ta kula min da nawa aikin. Ya shafa su na Ta kyauta gaskiya. Ki tana min idan muka haɗu da ita nan gaba zan mata godiya sosai. Wai ina Amira ta shiga ne ko bacci take yi? Na ji dama tana cewa kwana biyu nan ta cika yin bacci. Na yi shiru ina muzurai don ba san me ya kamata in ce mishi ba. Ba na son ya ji mutuwar sarki a bakina. Ganin yadda ni shiru ina kallon shi, ya sa ya fara dube-dube kamar wanda yake neman wani abu. me ya faru ne ko ba ta jin daɗi ne na ga dai duk wani ɓoye-ɓoye babu abin da zai sa ko ya hana amira dai ba ta gidan yaya kuma gashi a gidan idan ma na ce zan kare ta za ta iya karewa in kwana a ciki tunda babu ranar dawowarta na ce ba ta faɗa maka ranar da za ta dawo ba ne Allah ya gani ban yi da in haɗa su ba dan dai babu yadda zan yi in kaucewa hakan ne shi yasa ya ce ban gane ba ta faɗa min ba ina ta tafi kuma yaushe na ɗago na kalle shi haka kawai na ji tausayinsa ya ratsa ni Ban ga amfani ko dalilin da zai sa haka kawai mata aure ta bar gidan aurenta ba tare da wani dalili ko izinin mijinta ba. Akan wani dalili? Ko da yaushe rashin tsoron Allah ya karanci a zukatan mutane a yanzu. Rayuwar auren na amai da ita kamar wasan yara. Matan aure ba sa girmama mazajen su Gani suke yi kamar 'yan ƙananan abubuwa kamar tambayar miji zuwa unguwa wani kankanin abu ne. Bayan babbar magana ce, kuma babbar matsala ce wanda idan muka yi wasa da ita za ta iya kai mu wuta. Balle kuma fita unguwa har ki kwana ki wuni a wani waje can daban. Shi mijin yana can yana buɗe baki da hanci, yana tunanin ya buro ki a gida a zaune, cikin tsarewar bangon gidan aurenki, ba tare da ya san abin da yake faruwa ba. Ko tunanin yanayin rashin tsaro da wannan duniyar tamu take ciki ba ma yi. Idan a ce wata matsala ta samu, misali hatsari ko kidnapping Allah ya kiyaye, me za ta ce mishi, me kuma za ta ce wa Allah? Na ce ai kamar ranar da ka tafi ita ma ta tafi, bata dawo ba kuma har yanzu. Rubutaccen mamaki ya zani a fuskar yaya, ba ƙarami ba kuwa. Bai ce komai ba sai kai da ya girgiza ya ce oke. Sai dai daga jin yadda ya magana kasan cewa ran shi ya yi matuƙar ɓaci. Ni ma ban samu na iya cewa komai ba saboda bana jin cewar. Sai kawai na ƙara kwanciya a jikinsa muka ci gaba da kallon mu ni da shi. Babu wanda yake iya magana a cikin mu Sai sani da yake faman jeho min duk lokacin da na motsa. Sai da aka kira sallar la'asar sannan muka tashi. kafin ya fita ya umarce ni da in sama mishi abin da zai ci kafin ya dawo. Bayan na yi sallah na shiga kicin na dafa mishi abinci mai kyau. Ya dawo muka ci tare. Shi ya ɗauko laptop din shi ya fara aika bayanai akan ayyukan da suka je yi a Niamey. Ni kuma na zauna a gefen shi. A nan ne Maryam ta kira ni daga gida. Ban jima muna hira da ita, har sa'an ta alawiya da su kulsum. Sai da muka gaisa da su. Tunda labarin cikin nan ya same su, kusan kullum sai mun yi waya da su. Ko su ko su Janan. Umma ma da yayi kusan kullum muke waya da su. Kullum magana su ɗaya. Yadda zan kula da kaina da ɗan cikina. Abin da ya kamata in ci da wanda bai kamata in ci ba. Kulawa da muke samu daga wajen su ne da abin da yake cikina ma kaɗai ta ishe ne. Balle kuma a wajen uban gayya, baban bebi na. Karfe shida na yamma ta ɗan gota lokacin da muka ji an shigo falon. Lokacin mun koma ƙasan kafet ɗin falon. har yanzu yaya yana ta fama da rubutu a laptop ɗin shi, ni kuma na yi matashin kai da cinye shi. ayaba ce a gefe na ina barewa ina ci shi din ma idan na ci sai na kai wata bakin shi ya ci Hamira ta shigo da waya sakala a kunnanta tana amsa kira halinta mai rike da wayar rataye da jaka ɗayan kuma yana jin ƙaramin troli yanzu nan na shigo gidan ko ɗaki ban ƙarasa ba idan na huta zan kira ta kasa ƙarasa magana da za ta yi sakamakon ganin yayi zaune ya zuba mata idanun shi bata san lokacin da wayar hannunta ta zame daga hannunta ba ta faɗa a tsakiyar ɗakin ta yi saka kamar wacce aka kafe da wani abu a wajen Da ƙyar sautin bebi ya fito daga bakinta. Da ganin ganinta kasan cewa a rikice take ko kuma ta tsorata da ganin yayan a gida. Yayi ya zaune very camp and collected. Yana kallon ta yadda kasar ranshi ba a ɓace yake ba. Ganin babu wanda ya yi yunkurin ce mata ƙala. Ya sa ta kusa ta ɗauki wayarta da ta faɗi. Ta tashi tsaye tana kallon fuska ɗauke da wadataccen murmushi. Kamar ba ita ce aka ƙure ta yi satar hanya ba. Ta ce, Baby, ban yi zaton cewa ai yau za ka dawo ba, ya hanya. Yaushe ka da Yayin ya saurin katse ta ta hanyar cewa daga ina kike? Ko kaɗan bata girgiza ta tambayar da ya jeho mata ba. Ta ce ka san cousin ɗina Mubina ko? Kanwar momi. To ita ce ta zo ganin gida daga Switzerland, na faɗa maka aiko? Yayi ya haɗe fuska iya haɗewa. Ban taɓa ganin zallan ɓacin ran shi ba irin na yau. Ko lokacin da muke cikin jeka ka dawo kafin mu shirya kuwa. Ya ce zan kuma iya tuna abin da na faɗa miki a lokacin, bai yi ki taka kafar ki bar gidan nan ba. Ko ba haka na faɗa miki ba? Ta wani ce fuska kamar ƙaramar yarinya. Amma baby, sai da fa na faɗa maka dadi ya ce in je mu gaisa da ita saboda mun jima ba mu haɗu ba. Kuma ma dai kai da baka gida menene a ciki? Ran ya ya ɓaci iya ɓaci. Ya tashi tsaye cike da matsanancin ɓacin rai. Jikinsa wani rawa yake yi. A kan me zaki tsallake dokar da na kafa miki kamar sa'an wasanki? Ko kuma wanda baki ɗauki magana shi da muhimmanci ba? Ko da ke dama yaushe kika taɓa girmama wani abu da na faɗa miki? Wai saboda Allah ke nake aure ko kuma iyalan gidanku gabaki ɗaya? Kwata-kwata an maida min rayuwa aure wasa? Ni da matata, amma ban isa an zauna in gindaya mata sharadi ba tare da an san abin da aka yi ba? Sai ku zauna ku yi watsi da lamari na? Shin ni din ba mijinki ba ne? Idan ma baki sani ba. To ki sani cewa duk wata hidima da ɗawainiya da komai naki ya tashi daga wuyan iyayenki, ya dawo hannuna. Ba ki da wani hurumin bin magana mahaifinki ki tsallake tawa. Amma ga baki ɗaya ku kun rufe idanunku, kuna zan kalma aure, saboda kun ɗauke ta ba a bakin komai ba kome. Kin ɗauka rayuwar auren a bar wasa ce? Rashin sani ne yasa ko kuma rashin sanin ya kamata. Amira bata iya cewa komai ba, saboda yadda ta ga ran ya ɓaci fiye da tunaninta. Ya ya ci gaba da cewa, Na gaji da yadda kuke take min rayuwar aure haka nan, ban isa da ke ba, ban isa da komai naki ba. Saboda haka daga yau a gidan nan zaki zaɓa, umarni na ko kuma na mahaifinki. Idan har kin ce ba za ki bi umarni na ba, to tun kafin tafiya ta nisa ki koma inda kika fito. Idan kuma kin shirya zaman yin aure kamar yadda ya kamata, daga yau sai yau, ban yi ki taka kafar ki ko kofar gidan nan ba tare da izini na ba Amira. Idan kuma hakan ta sake faruwa, to duk abin da ya biyo baya ki zargi kanki zaɓi ya rage naki masu sauraro ku yi haƙuri mu rasa aya ana sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady sai an jima